jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi cikin goshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai tafsirin ramadan sai kuma shirin muryoyin masu saurare akwai kisoshin rayuwa za mu karkare da amsoshin fikihu da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma kafin jin abin da ambata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 23 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa yau ce ranar uku ga watan urdubhesh wata na biyu a cikin shekarar hijira shamsiya wanda rana ce da ake girmama muhammad bin hussein amuli wanda ake wa lakabi da shehul baha'i a kasar iran an haifi shehul baha'i a yankin jafla amil na kasar labanan a shekara ta uku hijira kamariya sannan ya koma iran da zama a lokacin daular safawiyawa shekul baha'i ya shahara da yawan iliminsa a fannoni da dama na addinin musulunci A kan haka ne ma ya tarbiyantar da manyan malamai waɗanda suka hada da mulla sadara shirazi da kuma mulla muhsin faidul kashani da dai sauransu shekul baha'i ya rubuta littattafai masu tarin yawa waɗanda yawansu ya kai littafi ɗari daga ƙarshe kuma ya rasu a shekara ta 300 hijira kamariya a birnin isfahan babban birnin daular sarakunan safawiyawa a kasar iran masu saurare ko san cewa shekaru 406 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan afrilun shekara ta 1616 william shakespeare ƙwararren marubuci kuma ɗan wasan kwaikwayo ɗan ƙasar ingila ya rasu an haifi william shakespeare a shekara ta 1564 sannan kuma ya fara aiki a fagen wasan kwaikwayo tun yana matashi kuma ya shiga rubuce-rubuce na wasannin kwaikwayo waɗanda aka mayar da su fina-finai daga bisani william shakespeare ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shahara a duniya daga cikinsu akwai littafin nan na hamlet sannan kuma shine ya rubuta littafin nan na larsha and remo and juliet daga ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilun shekara ta 1995 hukumar ilimi da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta zaɓi rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilun kowace shekara ta zama ranar littafi da kuma marubuta hukumar ta zaɓi wannan rana ce domin kwaɗaitar da mutane akan karatu na littafi da kuma girmama marubuta har ila yau da kuma taimakawa marubuta buga littattafai masu muhimmanci da suka rubuta bisa la'akari da yadda ake saka littattafai da aka rubuta a cikin na'urori na kwamfuta da kuma shafuka na yanar gizo a halin yanzu samun littattafai yana yin sauki matuƙa ga masu karatu musamman ma littattafai waɗanda suke da wahalar samu a lokutan baya inda a halin yanzu karatun littattafai ta hanyar yanar gizo ya fi yawa fiye da karatu ta hanyar ɗaukar littafi musamman ma a kasashen turai da sauran kasashen duniya da suka samu ci gaba a wannan fage. saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu a yau ne ake gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar chadi marigayi idris debi kasar amurka kuwa majalisar wakilai ta fitar da kudiri na hana shugaban kasa kafa dokar hana shiga a kasar amurka saboda dalilai na addini ministan yakin isra'ila ya yarda cewa isra'ilan ta kasa tare makami mai lizami da aka harbo daga kasar syria an kuma ga cikakkun labaran dake-dake a yau ne ake gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar chadi marigayi idris debe wanda majalisar sojan kasar karkashin jagorancin muhammad dabi tana da cewa an ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin gudanar da wannan jana'iza a birnin injamina yanzu haka dai jami'an tsaro ne suke ci gaba da yin sintiri a dukkanin sassa na cike da wajen birnin na injamina yadda kuma shugabannin kasashe na afirka da wajen nahiyar suke ci gaba da isa kasar ta chadi daga cikin shugabannin da suka isa kasar ta shaɗa dai har da shugaban kasar faransa emmanuel macron da kuma wasu daga cikin shugabannin kasashen nahiyar afirka za a gudanar da jana'izar gawar margayi idris debene dai a masallacin malik faisal wanda ke cikin birnin na injimina bana kuma za a ɗauki gawar tasa zuwa mahaifarsa domin rufe shi tare da iyalansa da kuma danginsa. marigayi idris david ya kwashe tsawon shekaru kusan talatin yana mulkin kasar chadi bayan wani juyin mulki wanda ya jagoranta a kasar a kasar amurka majalisar wakilan kasar ta fitar da kuduri wanda yake haramtawa duk wani shugaban kasa kafa duk wata doka wadda za ta hana wasu mutane shiga kasar amurka saboda dalilai na addini tashar aljazira ta ba da rahoton cewa majalisar ta dauki wannan mataki ne bayan kaddamar da wani kamfe mai taken no ban act wanda ke neman majalisa ta ɗauki mataki na hana duk wani shugaba a amurka kafa wata doka wadda za ta hana shigar wasu mutane a kasar saboda addinin su wannan daftarin kudiri dai ya samu amincewar 'yan majalisa 218 dukkaninsu 'yan jam'iyyar democrat yayin kuma wasu 'yan majalisa 208 dukkaninsu 'yan jam'iyyar republican suka ke amincewa da daftarin ƙudirin ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ƙungiyar farar hula a ƙasar amurka dai sun yi na'am da wannan ƙudiri tare da bayyana shi a matsayin nasara ga masu yunkurin son ganin an yi adalci madiha al-hussein ɗaya ce daga cikin lauyoyi masu a kare haƙoƙin ɗan adam a amurka ta bayyana wannan mataki da cewa na da muhimmanci domin kowa zai kawo ƙarshen nuna wariya wanda ake yi wa musulmi a hukumance inda tsohon shugaban ƙasar amurka na lokacin donald trump ya kafa wannan doka tun a cikin shekara ta 2017 yanda kuma sabon shugaban kasar ta amurka joe biden ya yi watsi da wannan dokar tare da bayyana cewa dukkanin al'ummomi na duniya za su gaba da kasancewa ana lele marhabin da su a kasar amurka to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan yakin isra'ila ya bayyana cewa hakika makaman kare isra'ila sun gaza wajen kare makamin da aka harbo daga kasar syria wanda ya sauka a babbar tashar nukiliya ta isra'ila wadda take yankin da ya muna ya ce sun yi kokarin ganin cewa sun tare wannan makami mai lizami wanda aka harba a jiya alhamis amma dai makaman nasu sun gaza tare shi inda bai na cewa lallai a halin yanzu babu tabbaci kan makaman kariya na isra'ilan ministan yakin isra'ila ya ci gaba da cewa a halin yanzu sun dukufa wajen gudanar da bincike akan wannan lamari domin gano inda aka samu matsala a tsarin makaman kariyar na isra'ila shi ma'ana sa bangaren tsohon ministan yakin isra'ila abigdo liberman ya bayyana cewa abin da ya faru yana nuna gazawa a fili ta fuskar tsaro kuma ya alhakin hakan kan firaministan gwamnatin yahudawan Isra'ilan benjamin netanyahu domin kuwa a ce wasa hakan ya faru ne kwana ɗaya bayan tarwatsewar wata cibiyar kera makamai masu lizami ta isra'ilan tuni dai isra'ila ta dora alhakin abin da ya faru a kan kasar iran yadda ita kuma iran din ta bayyana cewa abin da ya faru ya kara tabbatarwa duniya da cewa karfin isra'ila kuri ne na baki kawai mahukunta a kasar saudiya sun sanar da daukar kwararan matakai na kiwon lafiya a daidai lokacin da ake gudanar da ayyukan umara shafin jaridar the gulf ya bayar da rahoton cewa hukumar da ke kula da harkokin haji da umara a kasar ta saudiya ta sanar da cewa ta ɗauki ƙwararren matakai domin kaucewa kamuwa da cutar corona ko kuma yaɗa ta a tsakanin masu gudanar da ayyukan ibada na umara an dai tanadi kayayyakin kiwon lafiya na musamman waɗanda ake rarraba su ga dukkanin masu gudanar da waɗannan ayyuka na ibada a cikin wannan wata bayanin ya ce ana raba kayan ne ga masu ayyukan umara bayan da aka hada su a cikin wata karamar jikka daga cikin kayayyakin kuwa akwai sanadarai masu kashe kwayoyin cuta da kuma lema gami da dardumar sallah guda daya sai kuma takunkumin rufe baki da hanci hakanan kuma ana ƙara tsananta ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an bar da tazara tsakanin mutane da suke cikin masallacin harami mai tsarki a lokacin sallah da kuma lokacin dawafi a baya bayan nan dai mahukunta a kasar saudiya sun sassauta dokar shiga masallacin harami da ke birnin makka inda yanzu a ƙara yawan adadin mutanen da za su iya shiga cikin masallacin domin gudanar da ayyukan ibada to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla sai sauran shirshen da muke dauke da su za mu fara da shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun halin da ƙasar Chadi ta shiga ne bayan sanar da mutuwar shugaban ƙasar Idris debi sakamakon raunukan da ya samu a gumurzu da 'yan tawayen ƙasar kamar da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bayan ɗan gajeren lokaci da sanar da mutuwar shugaban ƙasar chadi idris debi da kuma shelanta zaman makoki a duk faɗin ƙasar kakakin rundunar sojin chadi general azim bamando a guna a ranar talata ya fito a kafar talabijin ta ƙasar yana tabbatar da mutuwar shugaba idris debi bayan shekaru talatin yana mulkin ƙasar bayan raunuka da ya samu a fagen yaƙi da 'yan tawaye a shiyar arewacin ƙasar kakakin rundunar sojin ya ƙara da cewa shugaba idris davis debi ya rasa ransa ce a fagen kare haɗin kan ƙasa da amincinta sakamakon haka suna isar da ta'aziyar su ga al'ummar chadi gami da mutuwar shugaba idris debi a ranar talata ashirin ga watan afrilun shekara ta ɗaya har ila yau kakakin rundunar sojin general azim bamando aguna ya sanar da kafa majalisar soji ta rikon ƙwarya a ƙasar karkashin jagorancin ɗan marigayi shugaba idris debi wato muhammad idris debi da zai jagoranci kasar tsawon watanni goma sha takwas kafin gudanar da sabbin zaɓuka a kasar ta chadi kafin naɗin nashi a matsayin shugaban majalisar soji ta riƙon ƙwaryar chadi general muhammad idris debi dan shekaru talatin da bakwai a duniya yana matsayin babban daraktan hukumar tsaron cibiyoyin kasar ta chadi ce da aka fi sani da masu gadin shugaban ƙasa hakanan sanarwar ta sanar da dakatar da yin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar da rusa gwamnati da majalisar wakilai dalilai gami da rufe iyakokin kasar ta kasa da kuma alkawarin gudanar da ingantattun zaɓuka a kasar bayan watanni goma sha takwas bayan kwana guda da sanar da zaben shugabancin kasar chadi da sakamakon zaben ya bayyana shugaba mai ci idris debi a matsayin wanda ya lashe zaben dakarun 'yan tawaye na kungiyar front for change and concord in chad da aka fi sani da jubhatul tagyir walufak suka taso daga matsugunin su da ke garin jufra a kudancin kasar libya wanda ke arewacin kasar chadi a ranar litinin 12 ga wannan wata na afrilu inda suka fara da kaddamar da hari kan garin tibesti sannan suka shiga garin kanem inda suka watsa sanarwa a shafin suna na facebook cewa zabukan da aka gudanar a kasar chadi a ranar lahadin da ta gabata wasa da hankali ne don haka dole ne al'ummar chadi ta ci gaba da daukan matakan matsin lamba kan mulkin kama karya tare da goyon bayan mayakan kungiyar jihar jaru jaruma domin 'yantar da kasarsu ta chadi kamar yadda kungiyar jibhatu ta wal wufaq ta sanar da kwace iko da sansanonin sojin chadi da suke arewacin kasar kusa da kan iyaka da kasar nijar da libya ba tare da gudanar da yaƙi ba kungiyar jibhatu ta wal wufaq karkashin jagorancin muhammad mahadi ali wanda tsohon babban ma'aikaci ne a ma'aikatar man fetur ta kasar chadi ta shiga yankin arewacin kasar ta chadi da mayakanta kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar a cikin ɗaruruwan motoci waɗanda rundunonin sun kutsa cikin chadi ce a ƙananan tawagogi daga garin zurkiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin faya lagoit domin gujewa na'urar rada kada ta gano shigowarsu cikin ƙasar inda suka fara da ƙaddamar da hari kan cibiyoyin zaɓuka da suke yankunan kusa da kan iyakan ƙasar a shiyar arewacin cadi a baya ƙungiyar 'yan tawayen cadi tana yawan amfani da duwatsun garin tibesti da ke kusa da kan iyaka da ƙasar libya wajen kaddamar da hare-hare kan sojojin chadi inda suke fuskantar lugudan wuta daga bangaren sojojin faransa da suke taimakawa gwamnatin chadi kuma ta wannan kafa ce 'yan tawayen suka shigo cikin kasar chadi a watan fabrilun shekara ta 2019 da nufin kifar da gwamnatin idris debi kamar yadda a watan fabrilun shekara ta 2008 mayakan 'yan tawayen chadi sun kaddamar da hari kan kasar chadi inda har suka kai ga kofar fadar shugaban kasar idris debi da nufin kawo ƙarshen mulkinsa amma sojojin faransa suka kawo ɗauki aka murkushe su bayan da ƙungiyar jibhatul ta wal wufaq ta ɗauki mataki matakin yin kutse cikin kasar chadi a wannan karo kasar amurka da burtaniya sun gargadi 'yan kasar su a chadi da su ɗauki matakin barin kasar saboda tsoron barkewar kazamin yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin chadi da dakarun 'yan tawayen kamar yadda ya taɓa faruwa a garin kenem. har ila yau ofishin jakadancin amurka ya yi gargadin cewa mayakan 'yan tawayen sun tankari birnin injimena don haka ya kirayi kananan jami'an ofishin jakadancin amurka da sauran 'yan kasar ta amurka da su ɗauki matakin ficewa daga kasar chadi saboda tsoron gumurzu ta hanyar hare-haren manyan makamai tauraron dan adam ya nuna yadda tawagar 'yan tawayen kungiyar jibhatu tagayyar walufak ta tunkari birnin injimena fadar mulkin kasar chadi gami da tawagan 'yan tawaye da ta isa garin mayu da ke nisan kilomita 220 da arewacin birnin injamena kamar yadda wani hoton ya nuna yadda 'yan tawayen suka shiga garin faya da ke nisan kilomita 770 da birnin injimena a shiyar arewa maso gabashi jamhuriyar chadi ta shafe tsawon shekaru 30 karkashin shugabancin idris debi kuma kafin mutuwarsa da kwana guda a sanar da cewa shi ya sake lashe zaben shugabancin kasar da zai kwashe tsawon shekaru shida nan gaba a daidai lokacin da 'yan adawa suke zargin sa da murkushe masu adawa da shi lamarin da ya sanya mafi yawan 'yan adawar kasar suka ɗauki matakin kauracewa zabukan a sanarwar da rundunar sojin chadi ta fitar a ranar litinin da ta gabata ta bayyana cewa sojojin chadi sun kashe 'yan tawaye fiye da ɗari uku da suka shigo cikin yankin zika a lardin kenem a shiyar arewacin kasar tun tsawon kwanaki takwas da suka gabata kuma rundunar sojin kasar ta yi hasarar sojojin sojoji biyar a gumurzun da aka fara tun a ranar asabar da ta gabata a sanarwar da shugaban rundunar sojin chadi abbakar abdulkarim ya fitar ya fayyace cewar sojojin gwamnatin chadi sun yi nasarar kashe 'yan tawaye fiye da 300 tare da kame wasu 146 na daban a matsayin fursunonin yaƙi lamarin da ke matsayin kawo ƙarshen duk wata barazana da take fuskantar ƙasar da rarrabarta wata majiya ta bayyana cewa sojojin gwamnatin chadi sun samu tallafi daga bangaren sojojin faransa musamman wajen gabatar da makamashi ga sojojin gwamnatin chadi da kwasar sojoji da suka samu raunuka domin kai su asibiti gami da sanar da sojojin chadi bayanan sirri kan 'yan tawayen idris davy ya fito ne daga kabilar zagawa makiyaya da ke rayuwa a yankin da ke kusa da kan iyakar chadi da sudan kuma bayan samun shahadar baccalaureate da ke matsayin sakandare sannan ya samu shiga makarantar soji da ke birnin injami makamai na fadar mulkin kasar chadi bayan nan ya samu tafiya kasar faransa inda ya samu shahadar kwarewa a tukin jirgin sama a shekara ta 1976 kuma bayan dawarsa kasar chadi a shekara ta 1979 idris deby ya shiga cikin kungiyar 'yan tawaye a shekara ta 1980 domin bujirewa gwamnatin kasar ta wancan lokaci kuma a ranar bakwai ga watan yunin shekara ta 1982 gwagwarmayin 'yan ta waye ta cimma nasara lamarin da ya tilasta wa shugaban kasar wancan lokaci shugaba gokuni kwadai tafiya gudun hijira zuwa kasar algeria idris debi ya haura zuwa matsayin kanal kuma aka naɗa shi mukamin mataimakin shugaban rundunar sojin kasar a shekara ta 1983 sannan debi ya tafi kasar faransa a shekara ta 1985 domin ƙarin karatu inda bayan dawarsa a shekara ta 1985 1986 aka naɗa shi a matsayin mai ba da shawara kan harkokin tsaro da gadin shugaban ƙasan chadi a wancan lokaci Hussaini Habre bayan tsige Idris Deby daga kan mukaminsa ya ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a ranar ɗaya ga watan Afrilun shekara ta 1989 amma saboda rashin nasarar juyin mulkin ya tsere zuwa ƙasar Sudan sannan ƙasar Libya kuma bayan samun tallafi daga tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi ya koma kasar sudan inda ya kafa kungiyar tawaye a watan maris na shekara ta 1990 sannan a ranar 1 ga watan disamba na shekara ta 1990 da taimakon hukumar leƙen asirin kasar faransa da kasashen libya da sudan dakarunsa suka mame birnin injamena sannan aka shelanta shi a matsayin shugaban kasa kuma kungiyarsa ta rikide zuwa jam'iyyar siyasa har ya kai ga shafe tsawon shekaru 30 yana mulkin kasar wani abin tsokaci tsokaci dangane da abin da ke faruwa a kasar chadi tun bayan sanar da mutuwar shugaba idris debi tare da kafa majalisar soji ta rikon kwariya a chadi karkashin jagorancin dan marigayi shugaba idris debi wato muhammad idris debi babu wani bayanin suka da ya fito daga bangaren tsoffin abokan debi musamman kasar amurka da faransa sakamakon hawan kawara da muhammad idris debi ya yi wa kundin tsarin mulkin kasar wanda ya bayyana cewa bayan mutuwar shugaban kasar jan ragamar jagorancin kasar ƙasa tana komawa ce ga majalisar dokokin ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. مباشرا تفسير رمضان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 ta 1442 wanda shine ya daidai da 2021 miladiya har yanzu muna nan a cikin tafsirin wannan sura suratu tariq kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman bari da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Da sunan Allah mai rahama mai jin mummunan makirci ni kuma ina shirya musu mummunan sakamako ubangiji subhanahu ta'ala dangane da kafirai masu karyata alkur'ani sai ya karkato zuwa gare su yake cewa su suna yin wasu abubuwa na kaidi makirce-makirce suke shishiryawa domin su ga sun bata wannan alkur'ani sun bata shi sun bata koyarwa alkur'ani domin su ga sun tafi da hasken da alkur'ani ya zo da shi suna nan suna shirya makirce-makirce shine inda Allah ta'ala yake nuna mana innahum kai kaida suna nan suna yin makirce-makirce kala-kala wai su menene dalilin su su dai su ga cewa sun kawo nakasu ga alkur'ani mai girma sun ɓata dukkan wasu abubuwa na koyarwa ɗin alkur'ani wai ta hanyar wannan hanyar tasu ne suke ganin za su dusashe hasken alkur'ani to wannan abin da suke yi ubangiji wani ala sai ba su amsa sai yake cewa to a yayin da suke wannan makirci suke yin wannan abubuwa suna bin hanyoyi daban-daban gashi nan kala-kala an samu wasu kafirai ma a kasashen turai har suka zo wai fitsari ma suka yi alkur'ani an samu wasu mata ma suka zo suka ɗauko wasu abubuwa na ƙazanta suka sa a kan alkur'ani to ga sunan hatta a kasashen musulmai ana samun waɗanda suke yin wasu abubuwa domin su kaskantar da alkur'ani ko su kaskantar da koyar alkur'ani to wannan kaidin da suke yi Allah ta'ala yake mana ishara da shi anan innahum yakiduna kaida lallai suna nan suna shirya makirce-makirce dangane da wannan alkur'ani to ubangiji subhanahu wata'ala sai yake cewa a bisa amsa da zai basu wa akidu da. to ni kuma ina nan ni kuma ubangijin talikai ni da na saukar da alkur'anin ni da na aiko da alkur'anin akido kaida ina nan ina tanadar musu da mummunan sakamako bisa wannan kairi da suke yi duk makircin da suke yi su yi ta yin makirce makircen su Allah ta'ala yake cewa ina nan ina dabbara musu ayyuka waɗanda za su zo su tarar waɗannan abubuwa da nake musu suna da yawa malamai suka ce ɗaya daga cikin abin da Allah yake tanadar musu na makoma ta jahannama shine ko dai ya wawaitar da duk ayyukan da suke yi duk abin da suke aikatawa din kuma gashi nan muna gani duk abin da suke na makirci domin su ga cewa sun dusa shi alkurani ba su iya yi ba to Allah ta'ala ya wawaitar da dukkan wannan makirci nasu da suke yi ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah yake bi kenan wa akidu kai daɗin ɗaya daga ciki ya wawaitar da makircin nasu ba za su iya samun nasara ba na biyu shine cewa ayyukansu da suke yi duk wannan abin da suke aikatawa wasu lokutan sai na ba su dama su samu su ga kamar sun yi nasara sai ya musu istidraji Allah ta'ala ya jinkirta musu su ta yin abubuwa ɗin, har su ga kamar sun samu nasara istidrajin Allah ta'ala kenan wannan wani abu wanda ubangiji da ya yi maka istidiraji gara ma tun a yanzu ya azabtar da kai domin istidiraji ba abu ne mai kyau ga ɗan adam wanda yake sabon Allah ta'ala ba to ɗaya daga cikin akidu kaida shine yi wa mutum istidraji kana aikata abubuwa na makirce-makirce ubangiji ya kyale ka ya baka lafiya ya kara maka dukiya ya kuma buɗe maka kai ta yin wannan ayyuka ɗin istidraji kenan kaga cewa Allah bai ainihin hana ka ba bai kuma bata aikin da kake ba kana yi kana ganin kana samun nasara to wannan duk yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake yi na wa'akidu kai daɗin abu na uku da Allah yake yi shine ya yinke dukkan zukatansu waɗannan ayyukan suna cikin yi sai Allah ya ƙe kasar da zuciyarsu ya kuma busar da ita zuciyar gaba ɗaya kunnuwansu kuma gaba ɗaya da idanuwansu ya rufe su gaba ɗaya su zama ko da sun ga gaskiya ba za su bi ta ba suna nan suna yin abubuwa ɗin ka zo kai musu wa'azin duniya kaga sun ƙi amsawa ka yi musu dukkan gargaɗin duniya su ƙi karkatuwa zuwa gare ka saboda me saboda zai take kashe zuciyar ta bushe suna cikin wannan aiki to wannan Allah ta'ala ya sanya shamaki akan idanuwansu da kunnuwansu a rufe kunnuwansu su zama sun mumbu kuma omiyon fahim layar yarji'un to wannan ma yana daga cikin akidu kaida da Allah ta'ala yake musu sai ya kyala su su ta shiga cikin wannan hali su kasance har sun mutu akan wannan hali da suke ciki abu na ƙarshe da Allah ta'ala yake musu wato na hudu na akidu kaida shine ana nan ranar kiyama ubangiji sai ya cafko su ya ce da mala'iku su kama hanya su jefa su gaba ɗaya cikin wutar jihannama a ranar kiyama wannan shine yadda Allah yake cewa ya tanadan musu da mummunar makoma ranar kiyama a cafko su mala'iku su cafko su gaba daya su jefa su a cikin wutar inda hun haka innahum kai da su a duniya su yi ta wannan su yi makircin su duk wani makirci mai makirci su yi ta yi shi kuma Allah ta'ala wa akidu kaida shi kuma yana nan yana tanadan musu da ainihin mummunar makoma to saboda haka waɗannan su ne abubuwan da Allah ta'ala yake mana ishara dangane da su daga ƙarshe sai Allah subhanahu ta'ala ya karkata zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya Muhammadu tun daga irin tanadin da na yi musu to saboda haka karka damu karka damu da duk abubuwan da suke na kafirci kuma kar ka shagaltar da kanka ganin cewa sai ka ɗau fansa a kansu a'a ƙyale su ka bar su da irin abin da Allah ya tanadar musu kaɗan saurara musu saurarawa 'yar kaɗan domin ba nan da wani lokaci mai tsawo ba za su dawo zuwa gare ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka jinkirta musu ka saurara musu su ci gaba da wannan shegantaka su ci gaba da wannan makirce-makirce tun daga tanadin da ta yi musu to karka damu kanka karka shagaltar da kanka ka ga cewa ko za ka nemi fansa ko ɗauki fansa a kansu kyale su suna nan kyale su kyale su da za ka yi saurara musu da za ka yi za ka ɗan saurara musu ne ɗan kaɗan tunda ko da shekaru dubu nawa suka yi mutuwa dai za ta cin musu suna mutuwa ko za su dawo gare ni saboda haka suna zuwa na san yadda zan yi da su to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala daga karshe ya gaya wa manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya kwantar masa da hankali dangane da irin waɗannan masu yin makirci akan alkur'ani domin ya nuna masa cewa su yi abin da duk za su yi amma ba za su samu nasara ba to za mu tsaya anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin kafin ziga shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya zaune ado yake shi da shatima a saman mota suna kallon wani mutum da ya fito daga banki da wata bakar jaka ado ya ce allah ya sa wannan mutumin gida zai kai wannan kuɗin shatima ya ce bana tunanin gida zai kai su ka san wani abu kawai mu bayan shi mu ga inda zai kai su kamar daga sama suka ji an ce kada ku damu zan nuna muku gidan shi ma azabura suka juyo domin sun ji muryar da suka sani goga da su ilu suka gani tsaye a jikin motar su saurin sakowa suka yi daga saman motar za su gudu caraf suka kama su kokowa suka fara yi goga ya ce wallahi za ku bata ma kanku lokaci ado ya ce wallahi zan yi maku ihu barayi dariya goga yana faɗin lallai wuyanka ya isa yanka bindiga ya fiddo ya ɗora mashi a bayan shi yana faɗin kai ihun to shiru ado ya yi goga ya ce ilu muje je kawai tura su suka yi cikin motar goga ya anshi makullin motar ya ja suka bar wajen shatima kamar wanda ruwa ya ci gaba ɗaya jikin shi rawa yake yi sai da suka isa har kofar gidan malam sannan suka fito da malam suka fara cin karo baki ya washe yana faɗin yau kuma ina kuka samu waɗannan mutanen goga ya ce ai na faɗa maka za su shigo hannu ne bisu malam ya yi zuwa ɗakin su suna zuwa goga ya ɗauko wata dorina wadda ya saye ta dama saboda wannan ranar bindigar ya ba ma ilu yana faɗin rike mani duk wanda ya yi yunkurin guduwa ka harbe shi kayan siyasa suka cire daga susai gajerun wanduna kuka tima ya fara yana faɗin dan allah goga ka yi haƙuri wallahi ba laifi na ba ne nima ban san zai mutu ba kawai yankar shi na zoyi ashe wukar tana da kaifi tsoron kada ka kada ni da yan sanda ya sa muka gudu goga ya ce ni wannan bai dame ni ba uban wa ya ce ku sace mani kuɗi na shatima ya ce wallahi bamu ɗaukar maka kuɗi ba nawa kawai muka ɗauka zuba mashi bulalar ya yi hakan ya sa ya saki kara haka goga ya zane su sosai tun suna ihu har suka daina gaba ɗaya jikinsu sai da ya fashe saboda duka malam ya ce kara musu shegu marasa tarbiyya ba kamar ma kai shatima mutumin banza nan aka kawo ka kana kazamin ka amma wai har ka san ka kashe mutum kuma ka sace kuɗin mutum da ya nuna maka so ka gudu ba ni bulalar nima na yi masu tawa sai da malam ya zane su sosai ya fi dukan shatima sosai goga ya sa akili ya daure su sosai suka jigata haka aka daure su cikin ɗakin kamar goro malam ya ce yanzu ya za ku yi da wancan motar goga ya ce ta zama tawa ai tun da suka sace mana kuɗi komai nasu ya zama nawa ne kai ado ina takardun motar suke da ƙyar ado ya ce suna cikin motar murmushi ya ya ce ina sauran kuɗi na ado ya ce ba mu da ko sisi yanzu ili ya ce goga su ba mu makullin gidansu tunda akili ya san gidan sai mu je mu duba goga ya ce haka ne duba cikin kayansu su kila yana ciki kuma wallahi duk wanda ya kwance su zai gamu da fushi na garbati ya ce wannan wa ma ya sani ko su ne suka sace maka ledar ka goga ya ce haka za ta iya faruwa aisha timi ya taɓa ɗauko ta bindiga ya ɗora ma tima yana faɗin faɗa mani inda ka kai mani leda ta leda ta ko na fasa kanka cikin kuka shatima ya bashi labarin abin da ya faru cike da mamaki suka hada baki wajen faɗin dama naziru shine yaron da su oga suka kashe ma iyaye goga ya ce da yake lokacin da muka je da dare ne ko fuskar shi ba mu gani ba yanzu saboda rashin mutunci shine za ku kai mashi wannan ledar saboda ya san ina cikin waɗanda suka kashe mashi iyaye lallai kun cika marasa mutunci to wallahi kun ja ma kanku malam ya ce ku bar su a nan ko abinci sau biyu za a ringa ba su kuma ba mai yawa ba mai yawa ba za su san sun munafunce ku wayar goga ce ta yi kara yana dubawa ya ga bello ne bayan sun gama gaisa goga ya ce zuwa gobe ne ina so ka faɗa ma sauran 'yan sandan ni kuma zan shirya yadda za a kama su oga ba tare da an haɗa da mu ba tunda kuna da kes ɗinsu da yawa a wajen ku kawai a kai su su kotun kaga hankali na zai kwanta to shi shikenan na gode sai ka ji ni ili ya ce amma goga taya kuɗin mu za su dawo hannunmu bayan ba su bello ba ne kadai za su zo wajen goga ya ce ko ba su dawo ba mun ci ribar miliyan ɗaya bare ma na san za su dawo na san bello sosai ba ni da wani buri wanda ya wuce na ga oga da yaran shi a gidan yari ku tashi mu je a sa babban kwado a rufe ɗakin nan malam ya ce sai kun dawo goga ya ce malam buhun shinkafar nan ya ƙare kuwa malam ya ce akwai saura ko wancan ma ban fasa ba fita suka yi suka rufe su ado shatima ya ce kenan na san kashe mu za su yi wallahi ado ya ce kai matsoraci ne wallahi wa ya faɗa maka goga yana kisa babu abin da zai yi mana kawai Zamu za mu wahala daga ƙarshe su sake mu mu dawo mu haɗu ba mu da komai shi kenan. shatima ya ce wallahi sai na yi malam rashin mutunci duk ranar da muka bar wajen nan ado ya ce kai ma kenan da kake faɗa ana ji bayan kwana biyu goga ya faɗa ma oga ya samo kuɗin ya faɗa masu inda za su haɗu tare da yaran shi suka tafi a mota a mota oga yana faɗin yau zan farfado daga tsohon talaucin da nake yi amma a ce komai ya kwance mani ban da wannan motar babu abin da ya rage mani na tara kuɗi sosai a baya amma wai yanzu ni ne ko gidan kaina ban da shi idan na karbi kuɗin nan dole na samu gida ko na miliyan ɗaya ne na saya To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tunzu kuma sai shirin karshe wato amsoshin fikihu. Amsoshin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 a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. To bisa la'akari da cewa mun shigo wata mai tsarki wata na Ramadan wata wanda a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani mai girma sannan kuma da yake a cikin wannan wata na Ramadan mafi girman ibada da mutane suka fuskanta shine wato azumi na Ramadan. to sai kasance muna da tambayoyi waɗanda aka aiko muka ta ajiye su muke ganin cewa idan allah ya kai mu wannan wata na ramadan za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun an amsa waɗannan tambayoyi to shi sa muka fito da su yanzu za mu fara da wasu tambayoyi da suka shafi wannan wata na ramadan wannan tambayar ta farko a wata yarinya ce kenan take cewa assalamu alaikum ni yarinya ce wacce ta kai shekaru na takalifi wato kenan shekaru na sun kai a ce na fara aiki da shari'a ta musulunci to amma saboda jikina akwai rauni ba zan iya ɗaukan azumi ba na ramadan saboda haka idan ma kuma ya wuce ba zan iya rama wannan wata na azumi na ramadan ba ga shi kuma idan aka ce wani ramadan ya tar da ni ban rama ba to menene ya kasance zan yi kenan ba irin wannan tambayoyi fi sabilillahi abin da ya kamata ko da yake tambaya ce mai muhimmanci la'alla a ita yarinyar da take nuna ta kai shekaru na takalifi wannan ko dai ita ta rubuto tambaya ko kuma iyayenta saboda shekaru na takalifi mafi yawa mabiya mazhaban ahalbeji alaihi salam su ne suke gina al'amuransu a kan shekaru na takalifi wanda suna bibiyan 'ya'yansu mata su ga cewa yau shekarar 'yata nawa gobe shekara nawa saboda a bisa mazhaba ta shi'a yarinya in ta kai shekaru tara ko menene al'amuranta wannan bisa malaman fikihu shine mashuhuri a wajen malaman shi'a shekaru tara in mace ta kai yarinya to a wannan shekaru ta tara din to wajibi ne ta dinga sallah wajibi ne ta dinga azumi wajibi ne dukkan ayyuka na shari'a ya hauyanta daga shekaru tara to wannan bisa mazhaba ta albeti haka abin yake babu zancen sai an ga wasu alamomi a jikinta ko kuma an ga wani abu wannan akwai wasu maganganu da ciyan waɗannan da wasu malaman suke faɗa. amma mafi girman bayani a wajen malaman shi'a shekaru tara shekaru tara nan ba wai shekaru na eh, miladiya ba fa shekaru na kamari wanda za a dinga kirgawa daga misali a ce muharram safar rabil awwal haka wa'annan in ta yi cikakkun shekaru guda tara to yarinya ta zama aiki da shari'a ya zama wajibi a wuyanta to saboda haka wannan magana ko kuma wannan tambaya ta zancen matukar yarinya ta kai shekaru tara ta shiga shekaru na takalifi kenan duk wani takalifi da babban mutum zai yi ko babban mace za ta yi sallah azumi da dukkan ibadu sun zama wajibi a kanta in ko ba ta ba to akwai ramuwa kenan a kanta saboda haka wannan tambayar idan musamman yara mata a wajejenmu nan na afirka za ga waɗansu akwai raunin jiki gashi ta yi shekara taron, amma ka dubi ta sai ganta yara yarinya karama misali sai a dinga tausayawa la'alla wa anya ko wannan za ta galabai in ta yi azumi da sauransu to abin da yake nan shine cewa in dai aka kai wannan shekaru shekaru ne na takalifi wajibi ne ta yi azumi to amma zancen cewa tana da raunin jiki wannan raunin jikin ba dalili ne na cewa azumi ya kau daga kanta ba a'a wannan shine ainihin wannan amsar kenan amsar wannan tambayar raunin jiki ba shine dalili na cewa azumi ya faɗi daga kan wannan yarinyar ba a'a abin da zai faru shine cewa wannan kuma bayan azumin da ya wuce ta kasa rama shi har ya kasance wato lokacin wani ramadan din ya zo saboda raunin jiki wannan akwai uzuri na shari'a cewa idan ko da babban mutum ne in yana da rauni akan ba zai iya azumi ba ya sha azumi abin da yake nan kurin shine cewa wajibi ne wannan azumin akan wannan yarinya ko da kuwa bayan azumin ba ta iya yi ba to duk lokacin da ta samu iko wajibi ne ta rama wannan azumi a takaice kenan to wannan ma tambaya ta biyu ke cewa ‘yata ce ta shigo shekaru na takalifi to sannan akwai 'yan wasu matsaloli wajen yin azuminta to yaya hukuncin yake shin wannan shekaru tara da aka bayyana idan yarinya ta cika su dole ne ta yi wannan azumi din a to wannan kamar yadda na faɗa waɗannan duk tambayoyin suna fitowa ne daga mabiya mazaban ahalbaita alaihi salam to abin da yake kamar yadda muka faɗa ne mashuhuri tsakanin malamai shine cewa shekaru tara shine wato in ta cika shi shekaru tara na kamariya to yarinya ta zama takalifi a kanta dole ne ta aiki da shi to in ku haka ne barin yin aiki da wannan takalifi babu wani uzuri da mutum yake da shi saboda haka idan akwai wasu matsaloli ne dangane da cewa ba za ta iya yin azumi ba to wannan wani abu ne za ta iya wato rikin yin azumin ta sha ta ci amma matsalolin ya tabbatar matsaloli na shari'a wani abu ne wanda yake a shari'ance waɗannan matsaloli shari'a ta yadda da su to sai a ce ta sha azumi din amma fada da din za ta rama daga baya wannan shine abin da ah, yake tafiya akan al'amura da suka shafi wannan to shi kuma wannan tambayar da yake cewa wani ɗan uwanmu ne saboda wani babban uzuri da yake da shi uzurin kuwa ya shafi shekaru ne saboda haka bai iya yin azumi a kan wannan al'amura ba wato ya kai shekaru ɗari kusan ɗari saboda tsufa baya iya yin azumi so daga baya za a iya cewa wannan azumin ya faɗi ne da kansa ko kuma zai yi azumin ne ko da ko zai galabaita ɗin ko kuma zai fasa azumin ne daga baya in ya samu iko ya yi ƙada'insa ko kuma ya yi kafara domin wasu abubuwan da muke lura kakanmu ne ya daɗe a cikin irin wannan hali kuma ba azumin nan yake ba to wannan tambayoyi tambayoyi ne waɗanda za a iya cewa shi dai al'amari na azumin watan ramadana idan wani abu na shekaru musamman yanzu kamar inda wannan bawan Allah yake cewa kakansu wajen shekara sa ɗari kuma ba zai iya azumi ba to ai akwai irin wannan alkur'ani ma ya yi tsokaci ga irin waɗanda za su kasance ba za su iya yin wannan azumi ba Allah ta'ala mai rahama ne fa ya yi ruhsa akan irin waɗannan waɗanda suke ba za ma su iya azumi ba saboda irin wannan yanayin za su iya galabaita Allah ta'ala ya ɗauke musu wannan al'amura na mashakka ɗin azumi ɗin in suna da iko za su iya ciyarwa maimakon yin azumi din akwai abubuwa da dama waɗanda suke uh, mufassal wato za a iya cewa mai tsawon bayani dangane da irin al'amura na azumi tunda nan ba hukunce-hukuncen azumi muke bayyanawa ba amma da irin waɗannan a takaice tambayan tunda tambayoyin suna da yawa don muka ce kuma gashi lokacin namu shi kansa kayyadaje ne mm, balle mu tsaya mu yi dogon bayani amma a takaice a dunkule irin waɗannan waɗanda suka kai shekaru da yawa nan shekara ɗari ai ba wasa ba ce ya zama na cewa a ce wai dole wajibi sai ya yi azumi a wannan shekarun a musulunci ba haka ya ce ba musulunci yana da ruhsa yana da rahama Allah ta'ala da kansa ya ainihin sauƙaƙawa irin waɗanda suke irin wannan hali akan cewa za su iya cin abincinsu su sha su yi abubuwa wato waɗannan al'amura ɗin in ya zama wannan al'amarin da yake kai ya zama wani abu ne na ronin da kwata-kwata ma ba zai iya azumi ba sai wani azumin ma zai sarai da kansa ya danganta ga hukunce-hukuncen da ya shafi shi yaya al'amuransa suke yaya nau'insa yake yaya halinsa ma suke da sauransu wato misali wasu lokutan tsoho ne dattijo ne amma yana da dukiya yana da kuɗi zai iya ciyarwa ga nan dai akwai hukunce-hukunce da dama na azumi amma dai zancen cewa shekaru sun masa yawa dole a ce sai ya azumi babu wannan a musulunci ba dole ba ne ya yi azumi wannan a dunkula kenan to akwai wata tambaya ko da ke na ga wannan tambaya tana da tsawon gaske in muka ce za mu shige ta za mu shiga lokacin ma ba mu kasance mun iya kaiwa ga ƙarshen program ɗin ba to abin da za mu ƙarƙare da shi shine cewa wani ban allah yake cewa to ni ba wani mutum ne ni ba mai yawan tafiye-tafiye sannan azumi in na ce zan yi shi zan galabaita to yaya al'amura na suke to kai ma wanda kake da irin wannan halin ya danganta ga yanayin naka tafiye-tafiye ba yana nufin saboda kana da yawan tafiye-tafiye shi nan sai a ce azumi ya saraya a kanka ba tafiye tafiye idan ma ya zama tafiye tafiyen da kake yi ma wani bangare ne na wato kamar sana'a kamar direba misali yana tafiye tafiye to shi wannan dole ne ma ya azumi dole ne kuma ya cika sallah misali ba wai yawan tafiye tafiye ne zai sa kuma shi kenan sai a ce an dauke maka azumi ba saboda haka ya kamata wanda yake da wannan tambayar ya yi bayani tafiye tafiyen na me kuma sannan uzuri na tafiye-tafiye korin shi kansa ba shi kaɗai ne in dai tafiya ce ta zo maka shi wannan wato ƙasar ya hau kanka to wannan ma za ka iya ajiye azumi tunda kai matafi ne sai daga baya ka rama wannan azumin amma in kurin tafiye-tafiye kake yawan yi saboda ayyukanka ne tafiye-tafiye din ka je nan ka je nan kamar yadda na yi misali kamar direba to wannan dole ne ma ka yi azumi din saboda ka zama kasiru safar wato yana daga cikin mai yawan tafiye-tafiye domin ya zama tafiya din wani bangare ne na sana'ar mutum to wannan wajibi ne ma a ce yi azumi din to da yake dai ga tambayoyin suna da yawa amma kuma ana nuna mana lokaci ya yi, to za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya sallallahu sallam muhammadin wa alihi tahirin don na makawo kashin shirin nan baki daya da yake mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da aka saurara a yau ne ake gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar chadi marigayi idris debi wanda majalisar sojan kasar karkashin jagorancin muhammad debi sanar da cewa an ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin gudanar da wannan jana'iza a birnin injamina yanzu haka dai jami'an tsaro ne suke ci gaba da yin sintiri a dukkanin sassa na cike da wajen birnin na injamina yadda kuma shugabannin kasashe na afirka da wajen nahiyar suke ci gaba da isa kasar ta chadi daga cikin shugabannin da suka isa kasar ta chadi dai har da shugaban kasar faransa emmanuel macron da kuma wasu daga cikin shugabannin kasashen nahiyar afirka za a gudanar da jana'izar gawar marigayi idris dai a masallacin malik faisal wanda ke cikin birnin na injimina bana kuma za a ɗauki gawar tasa zuwa mahaifarsa domin rufe shi tare da iyalansa da kuma danginsa da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin da Allah kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya